wannan shirin ba kamar yadda muka saba kawo muku kowace ranar Alhamis saɓanin wasu ɗan matsaloli da muka fuskanta amma ba wai shirin ya daina zuwa ba ne yau ne da aka samu matsala insha Allah ba za a sake samu wannan matsala ba za a yi ƙoƙari ne kar a sake samu haka amma yau da ku zan yi gida in kun amince gida suna na yi baba gida Dr. gina da ya Yasira Biyola. Kun kula tare da mu kai tsaye a kan cinar ɗinmu na YouTube mai suna Bakan Gizo Media. Idan akwai mai tambaya, shawara, ƙarin bayani, ni ne ga kowa. Duk da akwai waɗanda na yi ta ɗan samun ba zan je kira shi korafi ba akwai wanda ta cewa labari na ce Oh. na ɗan horo ne wasu abubuwa da yawa kawai haka amma kuma abin da ya bambam ce duk wa'inda suka faɗi haka maza ne ashe mazan mu na tsoron horo mata ya kamata ku je da ko don ban samu wannan ƙorafi daga kowace ya mace ba <laughs> maza hiciera live aquí en YouTube. Y The fashion ma me zai ce muku ba dai na dai yadda na kai na tun farko mun samu message daga Hamis Alhassan. Wassalam Hamis. Sai dai zan so in san daga ina kake turo mu da wannan sako. idan kana gani na right now zan so in sake ganin message ɗinka san daga ina kake ya kuma kake jin daɗin shirin nan ya kuke muna lafiya hello fatan kai ma kana lafiya daga ina kake daga America. Oh wow! bari na gyara zama karfe nawa America a nan dai Najeriya daga Kano karfe takwas nake ga da ƴan mintuna da minti huɗu hakan nan karfe nawa yanzu a wajen ku masu kallon mu kowa fa zai iya turo sako zan so in ji daga gare ku insha Allah a shirye nake dan na bada amsa iyakan wanda zan iya amsawa Hamis karfe biyu da minti hudu na rana to sannu malam Hamis daga Amerika daga wace jiha mutum na farko dai da na fara magana da shi daga America amma mun ji daɗi ok daga New York City Masha Allah to Malam Hamis daga New York City me kake ji daɗi game da shirin wannan series na baiwa ko cuta ya kake jin shirin yana maka da daɗi so far dan dai yanzu muna episode na biyar da yau za a sa episode na shida amma aka ɗan samu ɗan tangarɗa ikon Allah. Abin tambaya, shin na ƙasan waje sun fi na ƴan ƙasan nan kallo ne sun fi ƴan ƙasan mu ne ko yaya? To da haramun Malam Hamis shi ma ya tsoka ko kuma har yanzu yana kan taki. I love it so far and I'm expecting to see today's episode. Oh wow. Kai haƙuri Malam Hamis, mun so shirin mu ma ya zo yau, amma saɓani aka samu, aka samu ka san yau da gobe. Abin da baka yi ba shi zai zo. Mu so mu ma mu disappointing zai wasu A mana aikin gafara. Da da har yanzu baka ga mana da kake jin daɗi game da labarin ba. Ko akwai ƙorafi kai ma? Kai kai ba yana baka tsoro ne. Mutanen Amerika kashe ku kun saba kallon fura bai kamata a ce yana baku tsoro ba ko shirin baiwa ko cuta ko series ɗin baiwa ko cuta wani bangaren based on true life story ne aka ɗan buɗe labari aka ɗan ƙaƙƙara wasu abubuwa saboda labarin ya ma mai kallo shi ma daɗin gani <laughs> Malam Hamisu ya ce a'a ba tsoro masha Allah dama bai kamata ce mutanen America suna tsoron tsoro ba Mun saba da Halloween ko Halloween kuke cewa kowace shekara da ni ma zan ji mamaki I love the way you have been acting sosai Thank you Malam Hamisu. Na gode sosai. yau kuwa na faɗa cikin labarin, kamar Ahmad da ƙanwata Alisa. Waɗanda suka zo yanzu, ku haƙuri, yau an ɗan samu ɗan tangarɗa. Shirin da zai zo yau ba kamar yadda muka saba kowace rana Alhamis kuma na aikin gafara. Amma insha Allah wani satin zai zo. Malam Hamis, they are all great. ok mun gode da ka sosai. Malam Hamisu Alhassan daga New York, America. Muna godiya sosai da ka kasance tare da mu a wannan lokaci. I love all the cast. Okay, kuma muna son ka. Muna son ka sosai. Ba kai kaɗai muna son duk wanda yake tare da mu. Da ma wanda bai samu dama ya fara kallon wannan shirin ba. Duk muna godiya kuma muna son ku gaba ɗaya. Don san da muke muku shi yasa muke neman labari a zauna a yi shooting, a yi editing, a kawo muku shi. Saboda soyayya da ke tsakanin mu da ku. Mun gode sosai. sai dai har yanzu ba wanda ya mana sako daga nan Najeriya alama ya nuna dai yan kasan waje suke kallo kenan ko suna na baban Babangida wasu suna kira na da Yasira Fiyola kasancewan daga Adamawa nake kuma kuna tare da mu ne aifa da masu kallo wannan series ɗin nan fa. Ok, to mun gode sosai. <laughs> Mun gode, kuma mun san da masu kallo. Muna godiya sosai, sosai, sosai, sosai, Kuna tare da Yasira gida kan channel ɗinmu na YouTube mai suna Bakan Gizo Media. Kuma dama wannan lokaci lokaci ne na kawo muku series ɗinmu wato baiwa ko cuta amma aka samu samani Shirin da zai samu zuwa kamar yadda ya saba zuwa kullum. kowane week ba ku gafarce mu kuma na aikin gafar? amma dai na ce idan akwai mai tambaya ko ƙarin haske ko abin da yake so a gyara oke saboda ni ma wani friend ina ne ya min introducing ɗin series ɗin okay to mun gode sosai da wani baka introducing din series ɗin muna fata kai ma za ka introduce din sirrin zuwa ga wani shi ma ya samu ya kalla gudumawar ku shine kallon da kuke yi idan muka ɗora nan muke samun gudumawar ku ku taimaka ku yi subscribe kuma ku ci gaba da kallon series thank you masu kallo kuna tare da mu ko ce kuna tare da ni tunda ni kaɗai ce kuna tare da Yasira a kan channel ɗinmu na eh, Bakan gizon Media kuma cikin shirin baiwa ko cuta wanda series sun bai samu daman zuwan muku ba amma da ce bari in zo inda ko akwai tambaya shawara ƙarin haske kai har da yabo kuka ba mu cewa muna so za mu karɓa babu mai tambaya babu mai yabo ok so far da cikin shirin series ɗinmu wato baiwa ko cuta wanda bai fara kallo daga Jimmy Rocky Hajiya Yasira Wala na am Jimmy Rocky barka da warhaka Jimmy Roki daga ina muke magana da kai? Ko in ce daga ina nake ganin message ɗinka? What happened tonight? To da halama dai kai ma baturen ne. To fa, za a yi ta. What happened tonight shi ne ba za a samu damar kawo muku series ɗin nan ba kamar yadda muka saba kawo muku kowane ranar Alhamis saboda ɗan matsala da aka samu. Amma insha Allah wani satin shirin zai ci gaba da zuwa kamar yadda ya saba. from Canada. Wow! Muna godiya from Canada. Canada daga wani gefe kake a Canada? Yanzu mun samu wani daga US, New York. Yanzu kuma daga Canada. Muna godiya mutanen ƙasan waje. Kamar yadda na fara faɗa, series ɗin da farko ya fara da two sisters wanda suke son junansu sosai, wato Asiya da Anisa. from Toronto. To mun gode sosai Jimmy. Muna fatan dai series ɗin namu yana maka daɗi sosai. Asiya da Anisa suka zo suka rasa iyayensu lokaci guda ɗaya sanadiyar accident car accident. Iyayensu sun je gaisuwa ƙauyen mahaifiyarsu hanyar su na dawa sai suka yi accident duka su biyu nan take suka mutu. sosai ok to jibi mun gode sosai kuma muna jin daɗin kawo muku shirin ba ko kaɗai kuke jin daɗi ba kuma muna jin daɗi sosai so suka rasa iyayensu lokaci ɗaya sai aka canja musu mazauni daga gidansu zuwa gidan ƙanwar mahaifinsu a nan asiya ta gudo ta koma tsohon gidansu wanda hakan ya sa ƙanwarta cikin damuwa saboda sun girma tare gida ɗaya ɗaki ɗaya sun fi shaƙuwa da juna da kuma iyayensu suka zo suka rasa iyayen lokaci ɗaya don dole ta shiga damuwa I'm waiting for the show tonight amma sai na ga shiru kai haƙuri malam jini insha Allah next week shirin zai zo kamar yadda ya saba insha Allah so Adisa ta shiga cikin damuwa kasancewa ƴar uwarta ta ɓata tayi ta neman ta bata da babbar ƙawa aminiya kamar sistan ta bayi dai tare da taimakon Ahmad wanda shi kuma yake zaman kamar ɗan uwa amma ba dangin jini tsakanin su ya girma ƙauye ɗaya da mahaifiyarsu Anisa da Asiya mahaifiyarsu Anisa da Asiya ita ta nema take tobe Baby, ba matsala. Ok, na gode. Ya kira ni baby. Thank you. <clears throat> Mahaifiyarsu Anisa da Asiya ta girma gari ɗaya, ƙauyen su ɗaya da Ahmad. Ahmad ya gama makaranta bai samu abun yi ba ta ɗauko shi daga ƙauye ta haɗa shi da mijin ya koya mishi kasuwanci. Kasancewan Ahmad yana da gaskiya, mahaifinsu Asiya da Anisa sai ya ɗaura Ahmad kan business ɗinsa. ya zamanto in akwai abin da ake bukata wanda za a siya in ma ba a nan garin ba ne wata jiha za a je ama yake zuwa shi ya san sirrin kasuwancin mahaifinsu asiya an yadda da shi a su asiya so yana zaman ɗan uwa ya zama wa a wajensu tare da taimakonsa suka samu asiya a tsohuwar gidansu amma ba su san me yasa asiya ta gudu ta bar gidan ƙanwar mahaifinsu ba A tunanin ƙanwar tata, wataƙila masifar ƙanwar mahaifin ne. Don ita an ta Aisha akwai ta da masifa hakan nan. So masifa ne ya sa ta ta gudu. Wanda shi kuma Ahmad ya ke tunanin wataƙila hakan ne faɗa su kai ko na abu amma ya tambayi Alisa ta ce ita ma bata sani ba. Ya sanin ta dai halin dama ta Aisha sun saba da wannan. Ba sabon wani abu bane. Ƙarshe dai eh, aka same ta a tsohon gida amma ta haifi ta ba. gidan antin nasu ina ga dai a nan aka tsaya sai dai ni ma ba zan kai ku gaba ba kar sati mai zuwa ku gida ba saboda ko riga kun san me zai faru a gaba sai da na sa ku abin da ke kulle masu kallo kai Ahmad da Asiya soyayya suke ne Ƙanwar Asiya tana son Ahmad ne. Akwai wanda suka fara min tambaya ta text message da WhatsApp ta kan number da muka ɗora a kan series akwai wanda suka turo. Akwai wacce ta tambaye ni cewa ya da kanwar gida ce idan ke ba kya san shi to ita tana san shi kira shan ruwa kika kware. Kira da ya faru a episode 1. Ya, a episode 1 ya faru. ranar da kanwar ta zo ta tarar da yar a gidansu a tsohon gidansu ta gaya mata yayi da yana sai ki ba san me yasa har yanzu bai gaya miki ba Hamis sorry malam Hamis ban samu na karanta su shi ba har ya bata a magana okay da ta tarar da yar a gidansu bayan sun gama cin abinci ta ce mata kuma yayi amma na san ki amma ba su bai sa bai gaya miki ba sai Asiya ta ƙara tabbatar mata da cewa yaya Ahmad dan ne ya ɗauke mu kamar yadda mu ma muka ɗauke shi wa ba maganar soyayya tsakanin mu dan kanwarsa ta ji daɗi a ranta okay ka san ma son shi ni ina son shi sai Asiya ta ƙare to ta tabi bai ta tambaye me yasa ta na ƙare me yasa Asiya ta ƙare to ai sani to kodai dai Asiya ita ma tana son shi ne tana kaiwa tana kaiwa kasuwa haka ake cewa ko Nima dai na fara zargin kamar ita ma Aisiyar tana son shi. Amma idan Asiya tana son shi ba ta so ta amince ta yarda wa ƙawan tana son ya yi Ahmad. Ya kenan zai kasance. To, mu ci gaba dai da kallo. Za mu ga ya zai kasance tsakanin Ko za a yi da ƙanwar ko za a yi da yar. wanda dai ban sani ba ita ko tana da lokacin soyayya ganin abubuwan da ke faruwa da ita tana ganin abun da wasu ba sa gani ta ta ke gani tana tausayin rayuwarta mun sanya za ta kasance ba wa'inda suka zo yanzu ku yi haƙuri kuna tare da Yasira Babangida Yola kuma dama yanzu ya kamata lokacin series ɗinmu ne mai suna baiwa ko cuta amma aka samu matsala shirin da zai samu zuwa ba sai wani mako amma wannan fili ne ga ku masu kallo da kuma niyyar tsira wanda yake da tambaya shawara ƙorafi ko yabo fili ne za ku iya mai message ku ina gani zan karanta zan kuma ba da amsa amma yanzu muna ɗan ina ɗan hira ne ne yadda labarin ya ɗauko hanya ita Asiya da ƙanwarta Anisa da kuma yaye Ahmad da kuma abubuwa da ke faruwa da Anisa da ban tsoro wanda har yanzu ni ma ban gane ba wani baiwa ne aka haife ta da shi haɗuwa ce da baiwan ko mafarki take a zahiri abubuwan na faruwa ni ma dai na kulle yake kaman amma ban san ba ko akwai wanda ya rai sunana Isira Babangida kar ku manta ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu don nan ne kuke ba mu gudunmawa kuma saboda mu ci gaba da kawo muku shirin muna jin daɗin kawo muku shirin amma idan kuka ba mu gudunmawa za mu samu ƙarfin gwiwa da akwai da suke yi nesa cewa kamar wa'inda nake da contact ko kuma namba da na sa a da muka saka a kan mutum ɗin wasu suna turo a kan cewa don Allah a dinga sa musu ko a WhatsApp ne saboda su san an ɗora idan kuka shiga lokacin da kuke kallo za ku iya shiga channel ɗin ku yi subscribing akwai wani abu kamar abun kararrawa da na gefe idan ka taɓa ka sa shi a on za ka iya samun notification duk channel ɗin da kake bi za ka iya samun notification da zarar an ɗora wannan series da kake son kallo ba ma damu kaɗai ba ko ma wani series ne da kake son kallo wanda ake dora maybe weekly maybe Day, wataƙila after two, two days in dai ka mai da notification ɗin a on za ka ringa samun notification da zarar an ɗora program so ina ga babu mai tambaya ƙorafi game da labarin in dai akwai inda ya shige muku duhu amma daga ta baya ba, inda aka riga aka kalla shi zan iya ba zan iya tarin haske a kai amma in dai inda ba isa wani, a yi haƙuri zan iya faɗa wasu da darekta da <laughs> ko da tsali a goshi ko ba. labarin baiwa ko cuta wasu suna cewa baiwa ba baiwa ba ne baiwa ko cuta ina ji sunan ya samo asali ne daga ita asiya Abun da ke damunta baiwa ne ko cuta ne wanda bana tunanin ita ma har yanzu wata watakila ta sani har yanzu bata sani ba tunda aka samu suna baiwa ko cuta amma watakila wai sani a gaba za mu iya ganewa baiwa take da shi ko cuta ne amma dai gaskiya ni na fi mishi kallon cuta wannan wani irin baiwa dai zai dinga hana ka bacci da daddare ka kwanta a ɗakin ko ka kulla a wani gida kana bacci a falo ka kulla a ƙofar gidan wasu gida wannan sai dai mu kira shi ciwo to ban sani ba wasu za su iya kiran shi baiwa ku fa yi haƙuri ina ta cika ku da surutu kasancewan ba ma son mu disappointing ɗinku gaba ɗaya gaba ɗaya a ce lokacin ya zo ba ɗora shirin ba sannan ba wani abu da aka saka ku dai yi haƙuri mu ma ba mu ji daɗi ba da aka samu rashin zuwan shirin amma ba yadda za mu mun yi mun yi dai a ɗan gyara a samu wata ƙila shirin ya zo amma bai mu ya zo ba muna aikin gafara insha Allah za mu yi ƙoƙari a gaba kar a samu irin wannan matsala kuma muna gode muku da kuke tare da mu tun daga episode 1 zuwa episode 5 muna godiya sosai sosai sosai sosai so babu mai tambaya ok bari ci gaba to da hira how many episode ne oh wow Malam Hamisu kai haƙuri ba zan iya cewa how many episode bane kamar yadda na faɗa a farko idan rikta ya gida ba da satar amsa ko producer zan sha guduma a ƙeya a yi haƙuri amma idan kai haƙuri ka ci gaba da bin mu insha Allah za ka ga har zuwa episode nawa ne ko kuma zuwa season nawa ne don yanzu muna season one to wa sani maybe ya ƙare a season 1 wataƙila ta fi season 2 season 3 ko 5 har 10 ba mu dai sani ba ka yi haƙuri ka ci gaba da bin mu ka yi haƙuri ka jure insha Allah a kwana a tashi wani satin kaman gobe ne wani satin ma haka in dai kana cikin masu rai da lafiya alhamdulillah za ka ga lokacin na gudu ba dube in ka bi mu za ka ci gaba ka ga zuwa episode na insha Allah muna iyakacin kokarin mu dai kuma labarin ya ci gaba da muku daɗi sofa tunda mun ga har yanzu kuna jin mutum daga episode 1 zuwa episode 5 wanda yau a samu damar kawowa na cikin ba muna kyautata zaton abubuwa na tafiya daidai yana muku daɗi kuma yanzu mu ma yi mana daɗi lokacin da muka ɗauki shirin da kuma zuwa ga lokacin da ya zo akan ake ci gaba da ɗora shirin. Kuna tare da ni ne akan canal ɗinmu na YouTube mai suna Bakan Gizo Media. Bakan Gizo Media. Karen Boko, Malam Hamis, mutanen US da Canada. Muna godiya da message ɗinku da kuka turo na tambaya da na So ina gani ma ya kamata in koma in zauna in ɗan yi wasu abubuwa Kuna tare da Yasira Babangida Yola kan canal ɗinmu na Matan Gizo Media kuma dama lokacin nuna baiwa ko kyauta wanda bai samu zuwa ba. insha Allah wani satin zai zo. Yanzu kam ni ma anan zan zan mun gode malam hamisu daga new york america mun gode sai kuma malam Jim rock daga canada toronto sai ma godiya sosai da wanda ma ba su samu sun turo sakon su ba kuma muna godiya sosai wanda su ma ba su samu sun kasance tare da mu ba kuma mun gode ku biyo mu wani sati insha Allah insha Allah da yardan Allah shirin zai zo muku amma yanzu kan sai dai in ce muku sai wani satin in Allah ya kuma cikin masu rai da lafiya. Insha Allah, insha Allah Hamisu, Allah ya kai mu satin, mun gode sosai. Bye bye.